وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايعك يا السلام عليكم ورحمه الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da yau na ga wata zulhijja zulhijja hudu yau hudu ga watan zulhijja a wannan shekara ta dubu da da da hudu ashirin biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha sha hudu kenan ko sha hudu ga watan daya shekara ta dubu biyu da biyar miladiya mun ɗauki tsawon lokaci bai yi karatu a cikin littafin mu ba na umdatul ahkam yau za mu ci gaba daga daidai inda muka tsaya a da can kamar yadda aka bani labari mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na 193 haka ne ko hadisin abdullahi bin amr bin al-as wanda yake cewa inna ahabba siyami ila Allah siyamu daud wa ahabba salati ila Allah salatu daud kana yanamu nisfa al-layli wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yawman wa yufṭir yawman wannan shine karshen abin da muka tsaya a kansa a wancan lokaci a darasi na 34 yau kuma shine darasi na 35 wato za mu tashi kan hadisin alhadisun rabi wa tis'una ba'da al-mi'a hadisi na 194 hadisi na 194 an abi hurairah radiyallahu anhu qala أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث صيام ثلاثة ayyamimin kulli كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام wannan hadisi an karbo shi daga Abu Huraira Allah shi kare da a gare shi yace awsani khalili bi salatin badadi na yayi mun wasici da al'amura guda uku yayi mun wasiya da ababai guda uku khalil badadi wato babban abin ƙauna, babban masoyi lafazin al-khalil daga al-khulla ne kamar yadda al-habib yake daga al-mahabba ko al-hubbu to sai dai al-khulla ta fi tsananin kauna sama da al-mahabba ko al-hubbu shi yasa duk cikin bayin Allah ubangiji ya rike mutum biyu ne ya ba su matsayin khalil daga annabi Ibrahim sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wattakhadha Allahu Ibrahim khalila Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil an fahimta ko manzo Allah kuma ya faɗa cikin hadisin bukhari yace inna Allah takhazani khalilan kama takhaza ibrahim khalila ubangiji ya rike ni a matsayin khalil irin yadda ya rike annabi ibrahim a matsayin khalil da idan ka ce da manzo Allah habibullah ka rage masa matsayi sai dai ka ce da shi khalilullah haka annabi ibrahim inda zaka ce da shi habibullah ka rage masa matsayi sai dai ka ce da shi khalilullah to anan abu huraira yace wato badadi na khalil dina ya mun wasici da al'amura guda uku to wane ne khalil din wani abu huraira ne khalil din manzan Allah ko manzan Allah ne khalil din abu huraira me bambanci tsakanin biyun ma'ana manzan Allah ne khalil din abu huraira ko abu huraira ne khalil din manzan Allah idan an ce manzan Allah ne khalil din abu huraira abun nufi ba wanda annabi ibrahim ke so a cikin duk halitta irin wa irin manzan Allah idan ku aka ce a abu huraira shine khalil din manzan Allah abin nufi duk cikin halitta ba wanda manzan Allah ke so irin abu huraira yaya magana take ta farko ko ta biyan dan mun tabbatar da manzan Allah ke son sayyidina abubakar ya fi yadda yake son abu huraira haka yadda yake son umar haka yadda yake son usman haka yadda yake son ali waɗannan mazaje gaba ɗayansu manzo Allah ya fi kaunarsu sama da yadda yake son amma kan shi Abu Huraira ba wanda yake so a duniya cikin halitta irin manzon Allah ina jin ma'anar da fito ausani khalili bi salatin badadi na yayi mun wasiti da al'amura guda uku siyami salasati ayyam min kulli shahr yin azumi guda uku a kowane wata wa rak'atay ad da rakawoyi guda biyu na sallan walaha wa an utira qabla an anam da kuma lallai in yi wutiri na kafin in yi bacci waɗannan al'amura guda uku manzan Allah ya yi wasiti ga Abu Hurairah da su to malamai suka ce abinda wannan ke nunawa karfafuwar mustahabbancin waɗannan lamurra guda uku ma'ana ba wai mustahabbi ne ga magarin mustahabbi ba mustahabbi mai karfi yani kulluha mustahabbatun istihbaban mu'akkadan dukkanin su kowanne mustahabbi ne mai karfi daga ina ka fahimci ka daga kalmar wasiya Ya ce ausani ka ko wasici kada wa mutum wasici ne ga abu mai muhimmanci ba abin da yake baya da muhimmanci ba wato kenan mutum ya yi azumi guda uku a kowane wata in san samu ne ya ranar sha uku sha hudu sha biyar haka aka fi so sannan kuma ya kasance yana yin raka'a ta duha raka'atai duha malamai suka ce me yasa aka ce ya umarce shi da raka'atai duha tare da cewa wuturi ya fi lada ko da ke ayi wuturin ya zo a ƙarshe ce wani utira kabla an anam sannan me yasa ya umarce shi da raka'a guda biyu na walaha bayan rakatan alfajr sun fi su lada tunda manzo Allah ce rakatan alfajr khairun min ad-dunya wa ma fiha sun fi duniya da abin da ke cikin ta sai waɗansu daga cikin malamai suka ce kasancewar ta yadduha na da muhimmanci musamman ga mutumin da baya iya kiyamul laili ko kuma zai yi amma yar gajeruwa to idan yana rakatai buha sai ta cike wancan gibin to shi abu hurairah mutum ne mai damuwa da ilimi da daddare kokarin haddace mai yi da rana wajen manzon Allah to wannan yana cin lokacinsa ta yadda baya samun daman kiyamul laila mai tsawo to sai manzon Allah ya cike masa gurbi cewa to ko da ya duha ka rinka yi dan ta cike wancan gurbin ina fata an fahimta a shirka ta duha suna da muhimmanci kuma sallan wa duha din raka'a biyu ce asalan amma mutum na iya raka'a hudu yana iya raka'a shida yana iya raka'a takwas dukkanin su hadisai sun nuna haka dukkan su Sheikh Nasiruddin Albani ya tara su cikin hadisi cikin littafin Irwaul Ghalil fi takhrij ahadith manar sabil gaba daya hadisin raka'a biyu da naka raka'a hudu da naka shida da naka takwas mala yace ma yu'khadhu min alhadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko istihbabu siyami thalathati ayyamin min kulli shahr mustahabbancin yin azumi guda uku a kowane wata wal aula an takuna thalitha ashar wal rabi'a ashar wal khamisa ashar yafi abin da yafi dacewa kwanaki ukun su zama sha uku da sha hudu da sha biyar ga wata wa qad warada fi hadisu hadithu qatada hadithu qatada tabni milhan alladhi akhrajahu ahlus sunan akwai hadisi wanda ma'abuta sunan abu dawud tirmidhi na sai ibn majah suka ruwaito hadisin da ibn milhan wanda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya amuruna an nasuma ayyam al salisa ashara wa rabi'a ashara wa khamisa ashara manzo Allah ya kasance yana umartar mu ma'azinci kwanakin da wata ya fi haske cikin su sune uku da sha hudu da sha biyar ga wata wa hiya ka hay'ati dahari ba za Allah ce idan mutum ya zanci wannan guda uku a kowane wata zai zanto kamar kullum azumi yake ladan da za a bashi saboda azumi guda uku a kowane wata kuma ga ka'ida man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha to kenan kamar yayi azumin kwana 30 ne kowane wata kai kwana uku kamar kai 30 ne gaba ɗaya kamar rayuwarka azumi kake ladan da za a baka na biyu istihbabu salati dhuha wal muwazabati alaiha istihbabu salati duha wal muwazabatu alaiha liman lam yaqum salatal layli mustahabbancin wato sallan walaha da kuma luzuntarta ga wanda baya yin qiyamul layli li alla tafutahu salatul layli wan nahar kada a ce sallar dare ta kubuce maka kuma sallar rana kuma ta kubuce maka na uku alwitr qabla an-nawm wato mun fahimci mahimmancin yin sallar wuturi kafin mutum ya barci fi haqqi man yaglibu ala dhannihi annahu la yaqumu akhar al-layl wannan fa game da mutumin da ya san in ya kwanta ba zai iya tashi a karshen dare ba amma man ghalaba ala dhannihi al-qiyam amma wanda zaton sa yayi rinjaye kan cewa zai iya tashi fa yu'akhkhiruhu ilayhi to mafi kyau yayi jinkirin wuturin su a ƙarshen dare sai yayi ma'ana wannan yakan yi muzakara da daddare idan yi muzakara da daddare ya kai sha biyu ko ka kai karfe ɗaya kana karatu sannan ka ce bari in kwanta dan in tashi karfe uku kila mutum ba zai iya ba ko in tashi karfe hudu kila ba za ka iya ba kila sai an yi asalatu za ka tashi to mafi muhimmanci a wannan lokacin sai yi kiyamun lailin ka a wannan kafin ka kwanta barci saboda in ka kwanta ko da baka tashi ba dai bai ce maka ba abin da dai ba yake so ya ce a nan gurin mustahabbancin yin wuturi kafin mutum ya yi barci laisa ala itlaqihi ba wai haka yake kofa a buɗe ba wannan an faɗe shi ne ga mutumin da yake jin tsoron ba zan iya tashi ba to mafi kyawu yi wuturinsa a farkon dare amma duk mutumin da yake da kyakkyawan zaton zan iya tashi ko ya sanya na'ura da za ta tashe shi to wannan ya bari a ƙarshen dare ya yi shi ne ya fi lada sama da ya yi shi a farkon dare wayan fata hobi na naumin aunin siyan kuma ko da kiyamul layl zai kuma cewa mutum wato saboda barci ko mantuwa fal mustahabu an yaqdiyahu to mustahabi ne mutum ya rama wutri din da rana ya halatta karama shafa da wutri ne baka yi ba jiya da dare karama shi da rana karfe 9 karfe 10 karfe 11 ya halatta karama shi abu na hudu anna hadhihi al-ahkam ath-thalathah al-madhkura wadannan hukunce hukunce guda uku da aka ambata min wafayan nabi sallallahu alaihi wa sallam al-ghaliya suna daga cikin wasiyoyi na annabi waɗanda suke masu tsada masu daraja idan an ce alghali abin da yake mai daraja allati yanbaghi an yu'tana biha wanda ya dace a ce mutum ya kula da su wa yahrisa alaiha mutum kuma ya yuhrasa alaiha a kwadaitu akan su li'annaha azimatun naf'i jalilatul qadri domin ababai ne masu girman amfani masu girman matsayi من جمع دون حديث الحديث الخامس والتسعون بعد المئة حديثي نتري دتسعين دبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد مسلم زاد مسلم ورب الكعبة wannan hadisi an karɓo daga Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far kala shi Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far yace sa'altu Jabir ibn Abdullah na tambayi Jabir dan Abdullah tunda Jabir na cikin sahabbai shi ko wancan Muhammad ibn Abbad baya cikin sahabbai na tambayi Jabir dan Abdullah ana hannabi sallallahu alaihi wa sallama an saumi yawmil jumu'a shin haka ne manzon Allah ya hana ai azumi ranar juma'a ya hana yin azumin nafila ranar juma'a haka ne kuwa fa qala na'am jabir yace eh haka ne manzon Allah ya hana azumi ranar juma'a zada muslim wannan riwayar bukhari da muslim kenan amma a wata riwaya ta imam muslim wa rabbil ka'bata ina rantsuwa da ubangijin ka'aba manzon Allah ya hana azumi ranar juma'a wato ya kara da wannan kalmar wa rabbil ka'aba to sai dai malaman hadisi yana daga cikin abin da suka ce wahami ne shi ibn qudama ibn qudama al-maqdisi yayi a nan gurin a ruwayan musulun bai ce wa rabbil ka'ba ta bace wa rabbil baiti na rantsa da ubangijin daki to albaiti dai da shine da ya dakin ka'ba din to amma malamai suna bin diddigi a kiyaye abin da mutum ya faɗa muslim abin da ya ruwaito wa rabbil baiti ko wa rabbi hadzal baiti na rantsa da ubangijin wannan dakin haka ne abin da Jabir ya faɗa ba wa rabbil ka'aba ba tare da cewa da ka'aba din da albaiti din duk ba abu ɗaya bane ba amma malaman hadisi suna so su tsantsance magana cewa abin da ka faɗa shi za a jingina maka to wannan fa maganar da Jabir ya faɗa kenan ake kokarin a tsantsance me yace ko kuma a riwayar Muslim abin da Jabir ya faɗa me yace to ina ga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai min babu aula ya kasance an tabbatar abin da ya faɗa ne aka jingina masa ba abin da bai ji bai gadi ba wannan hadisi ma'anarsa za ta fito a hadisin gaba al hadithu sadis wa tis'una ba'da al mi'a hadisi na 196 an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul daji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare yana cewa la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu manzo Allah sai da mutunta tabbata gare shi yace la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ati lallai kada ɗaya daga cikin ku yayi azumin ranar juma'a kadai me ke banci juma'a da yin azumi illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu sai fa yanzu azanci yini kafin juma'a da wani ko wani yinin bayan juma'a ma'ana yini kafin juma'a kamar alhamis kenan bayan juma'a kamar asabar kenan amma yayi azumi na ranar juma'a ita kadai kar mutum yayi to kaga anan manzo Allah yayi hani hani mai karfi dan yace la yasumanna idan yace la yasum kadai ya wadatar domin la ta zanto nahiya ce ya zanto hani manzo Allah ke amma sai ce la yasumanna bi tawkid kenan nunu tawkid lalle kada ɗaya daga cikin ku yace zai yi azumi ranar juma'a an gane ku la yasumanna ahadukum kada ɗayan ku yace zai azumi ranar juma'a idan wani ya zo ce to idan biyu ko uku suka yi tarayya za su yi sun shiga gargashin hali ko ba su shiga ba manzo Allah ce kada tsayan ku sai muka hada baki ni da kai da mu da su muka ce to kaga kai kada ka hana ka kai ma ni ma hana ni kada wanda ma hana shi kada mu tare mu kamar mu biyar sai mu azumi ranar juma'a hannun hadisin ya shafi mu saboda lafazin ahadukum dayanku yana daga cikin alfaz na umum yayin da manzo Allah ya ce ahadukum yana nufin kowane ɗayan ku wato kai a karan kanka an hana ka wancan ma a karan kansa in wani ce zo mu yi tarihi shi a ah, ni an hana ni ma'ana lafazin ahadukum yana gaskatuwa akan kowa shi daya da haka ko da sun hadu da jama'a da ya hanin yana nan a kansa yana nan a kanka yana nan a kansa dan yana daga cikin alfazul umum ina fata an fahimta illa an yusuma yawman qablahu aw ba'dahu ba yu'khadhu min al-hadithain abinda zaka koya cikin waɗannan hadisai biyu na farko annahyu an sawmi yawmil juma'a hani dangane da azumi ranar juma'a na biyu jawazu sawmihi idza qarana bi siyamin qabl bi siyamin qablahu aw ba'dahu ya halatta mutum ya azurce shi idan ya yi azumi kafin sa ko kuma zai yi bayan sa aw kana fi sawmin mu'tad ko kuma dama yana cikin wani azumi da ya saba yi ma'ana ya saba a tsakiyar wata yakan yi azumi ko kuma a ƙarshen kowane wata yakan yi azumi sai ƙarshen wata ɗin ya dace kuma da ranar juma'a ne to wannan ba hana ta ba na uku yuhmalu nahyu fi sawmihi ala tanzihi hanan da ya zo cikin yin azumi ranar juma'a akan ɗauke shi ne bisa ga tsarkakewa wato mana ba hani ne da ya kunci haramci ba idan mutum ya ba za ta yi haramun ba li'anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam kana yusumuhu fi jumlati sawmihi alladhi yasum domin an gani manzon Allah ya azinci ranar juma'a a waɗansu dangogin azuminsa a takaice dai abin da ya kamata shi ne mutum ya keɓanci juma'a da azumi ita kadai manzon Allah ya hana shi dole sai dai in ya zanto an yi so mai man qablahu aw ba'dahu yanzu mun yi magana a ayyamul bidi hudu sha biyar ga wata sai ɗaya daga cikin waɗannan ranaku ya faɗo a juma'a kaga zaka yi azumin kai kaga baka azince shi kadai ba ورخص بصومه إذا قرن بغيره ولو كان حراما معصيما كعيد الفطر hari? wato shi abin da ya fahimci cewa hani na karka azumi ranar juma'a hanci ne bai kai haramun ba saboda an yi rangwame na idan ka azanci alhamis ka yi hada da juma'a yace da haramci ne irin yadda ranar idi take ai ranar idi kan ko ka azanci wani yini kafin ta ko za ka hada da wani yini bayan idi ita dai idin ranar ta haramun ne mutum ya azanci wato shine fikihun da ya kalato الحديث السابع والتسعون بعد المئة حديثي نتري دشسئن دبكوي عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما yawmu fitrikum min siyamikum wal yawmul akhar alladhi ta'kuluna fihi min nusukikum wannan hadisi an karɓo da gabi ubayd shine maula bin azhar idan kana son sunansa shine ce wasmuhu sa'ad bin ubayd hakikanin sunansa shine sa'ad ibn ubayd amma a ce masa abu ubayd wannan alkunya dan sa ce qala yace shahidtu al-eid ma'a umar ibn al na halarci sallar idi ko na halarci ranar idi don shahidtu zai iya ɗauka ma'anar na halarci al'ida ko dai sallar idi ko ranar idi ma'ana ranar idi mana tare da umar ko a sallar idi mana tare da umar fakala sai na ji umar din ya ce haza ni na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an siya siyamihima waɗannan yini guda biyu banza Allah ya hana azumce su yawmu fitrikum min siyamikum ranan da kuke shan ruwa daga azumin ku wato ranan idin karamar sallah kenan wal yawmul akhar daya yinin kuma allazi ta'kuluna fihi bin nusukikum wanda kuke ci daga dabbar da kuka yanka ta layya an nusuk wato yanka shine an nusuk wato kenan haramun ne yin azumi ranar idin karamar sallah haka kuma ranar idin babbar sallah ita ranar idin karamar sallah tun da rana ake kare azumi bai kamata kuma wanda ce zai ci gaba da azumi ba ranar idin babbar sallah kuma a ranar ake yanka dabba don godiya ga Allah da ranar idin da rana ta sha ɗaya sha biyu sha uku dukkan su manzan Allah ya ce ayyamu aklin wa shurbin wa zikirin lahi ranaku ne na ci da sha da ambatan Allah to kuma kai suka yi azumi wa saka ayyamu aklin wa shurbin wa zikirin lahi ranakin ci da sha ne da ambatan Allah an gane ko ma yu'khadhu min al abinda za a koya cikin hadisan a cikin wannan hadisi na farko tahrimu sawmi yawmay al-fitr wal adha haramcin yin azumi ranar idin karamar sallah ko babbar sallah wato tun daga kwana hudu da suka wuce nake ta samun waya ba iyaka malam idan idin mai dace da ranar arfa ya zami na ka bari sai ya dace ka san yadda zaka yi amma ni yanzu matsala ce ko shakka babu ba karama ba yanzu a kirgin najeriya yau na wata hudu ne ko biyar hudu ne ga wata yau to asabar lahadi litinin talata laraba wato a kirgin najeriya laraba ita ce ranar arfa ko alhamis kuma goma ga wata ita ce ranar sallah kenan to ita kuma a kirgin saudiya su kuma su kuma za ka rage kwana ɗaya kenan su kuma laraba ba ita ce ba wato abin nan wato alhamis ita ce ranar ranar arfa juma'a ita ce ranar sallah to kaga wannan ai rikici ne ba gangane ba mutane suna suna son su yi azumin ranar arfa tunda manzo Allah ce yana kankare zanubin shekara biyu to shikenan an zo ranar arfa ga alhazina arfa ko kuma ga kuwa idi wannan ba karamin rikici ba ne ba ya za a yi kenan wallahi ni dai abin da na yarda da shi alfa guda ɗaya ce a duniya ba ba ta zama biyu ko ba haka ba kuma a can ne kaɗai ake yin alfa ba a yin alfa a wani wuri sai can gudun kuma dukkan duniya waɗanda suka je aikin haji sun yi ijma'i sun yarda cewa da nanci ranar alfa kaga mu zo mu saba mata akwai danganci a ciki mu saba duniya mu kaɗai to Allah rufa mana asiri na biyu na sama fi hima layan akidu ko da mutum ya yi azumi a ranar idin karamar sallah ko babban sallah wannan azumin ba zai kullu ba fala sifu ba zai inganta ba sawa'un kana li qada'in aw naflin aw nadhr shin ya kasance na qada'i ne ko na nafila ko na nafila ne ko azumin ba kance ne na ba ta fahimta kusan wannan kusan dukkan mazahib guda uku mazhabin imam malik da imam shafi'i da da Ahmad bin Hanbal duk sun yadda duk wanda ya azumin ba ya da azumin amma Abu Hanifa ne yake ganin a'a kai azumin kuma kai sabo kana da ladan azumi kuma kana da sabon ka saba manzo Allah <laughs> wai wai kai azumin kuma kai sabo duk malamai suka ce ko alama ba zai yi ba tunda dai manzo Allah ya hana azumi a wannan yinin ba zai yi ba kawai azumi ba zai yi ko da mutum yayi bai yi ba kenan na uku hikimatun nahi an saumihima hikimar da ta sa aka hana yin azumi a waɗannan ranaku biyu ma shara ilaihi fil hadith abinda ishara ta zo gare shi cikin hadisin min anna eid al fitri huwa al yawm alladhi intaha bi dukhulihi shahr ramadan idin karamar sallah shine yinin da a sakamakon zuwan sa ramadan ya riga ya kare faltumayyiz wal tu'arraf hududus sawmi al wajib bil fitr kaga ya kamata a sanya wata iyaka ko boda tsakanin azumin farilla da nafila to wannan boda din ita ce ranar idi sai kowa sha ruwa washe gari in ka tashi da azumi an san ba meye ba ba ramadana bane ba amma idan aka ce ka gama ramadana yau kuma gobe ka tashi da azumi wani azumi to sai a kasa bambance menene to shi eh, azumin menene farillar menene ramadana menene nafila din to amma idan aka sa ga wata rana ta cin abinci a tsakiya kowa ya san cewa wannan daban wancan daban kama nuhiya an siyami yawmin aw yawmayn qablahu kamar yadda aka hana mutum yayi azumin yini biyu a yini ɗaya ko yini biyu kafin sa tamyizan lahu an ghairi dan a bambance shi da waninsa wannan wace irin magana ce haka kenan wannan magana bata fito fili ba mun yadda cewa faltumayyaz wal tu'arraf an hudud as-sawm al-wajib bil fitri wato akan gane bambanci ko iyakokin azumi na wajibi ta hanyar shan ruwa kama nuhiya an siyami yaumin aw yawmayn qablahu to qablahu qabla ma zaki nan an yi hanin mutum ya azumin yini biyu ko yini ɗaya ko yini biyu qablahu kafinsa kafinsa shi mai qabla ramadan kenan jamil jiddan jamil jiddan wato ba qabla yawmil eid ba kenan da idan kabla idin ya ce kenan mutum 28 da 29 ba zai <laughs> yini ɗaya ko yini biyu kabla hu kafin ramadan tamyizan an ghairihi dan a bambance tsakanin ramadan na fila ma'ana dai manzo Allah ya hani a azunci ranar shakka wa Abha, al Annahu, فلأنه Nusuki, النسك الذي أمر بالأكل منه Amma رانا babban sallah kuwa to wannan yini ne na yanka wanda ake son mutum ya ci daga cikin yankan nan nashi fal yubadir ila imtithali amrihi da haka sai mutum ya gaggauta amsa umarnin Allah bi tanawul min tayyibati rizqihi ya ci daga dada dan arziki da Allah ya bashi falaysa min al-adabi wal layaqa baya daga cikin ladabi baya daga cikin hali na dacewa al-i'radu an ziyafatil karim wato mai karamci ya shirya maka liyafa kai kuma kake ci to Allah ya shirya maka liyafa a ranar idin babbar sallah kai kuma ka ce ba ruwanka da liyafarsa ka ci gaba da yin azumi na hudu annahu yustahabbu lil khatibi lalle mustahabbi ne ga mai yin hudu ba a ranar idi an yadhkura fi khutbatihi ma yata'allaqu bi waqtihi a cikin hudubar ta sai ambaci abin da ya dace da zamanin da ake ciki min al ahkam na hukunci-hukunci, wa yataharra al munasabat ya kirdaji kowace munasaba ba da idan ranar juma'a ne babu laifi wata rana kawai a ji gaba ɗaya huduwar juma'an ka kan sallar juma'a ne halartar ta dauri ladan wanda ya zo na farko da kuma kaza da kaza da kaza idan ranar idi ne ka faɗa abin da yake na adab a wannan rana ta idi rana ne na kabarbari rana ne na zartar yan uwa rana ne na godiya ga ubangiji kada a saba Allah a wannan rana ba rana ce ta sabo ba ba rana ce ta gwangwajewa ba a'a an halatta maka ka cika sha fi hudud shari'a iyakoki na shari'a to ya dace liman yayi hudu ba a ranar idi da dace da wani abin da mutane suke yi a wannan rana ko dai sakaci da wani abin da yake yana da lada ko kuma zakewa ababen da suke akwai zunubi a kansu mun fahimci wannan ta yadda Umar dan Khattab a ranar idi ne yake faɗin wancan magana الحديث الثامن والتسعون بعد al-mi'a hadisi na 198 an abi sa'id al رضي radiyallahu an. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وأن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر an gane ko wani hadisi an karbo daga abu sa'id al-khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani dangane da azumin yini biyu yini na farko annahri ranar layya haramun ne mutum ya ce zai azumi a wannan yini yini na biyu wal fitri ranar karamar sallah haramun ne mutum ya ce zai azumi wa an istimali samma'i sannan manzon Allah yayi hani dangane da sanya tufafin da ake kira istimalu samma na farko kenan na biyu wa an yahtabiya rajulu fi thawbil wahid sannan manzan Allah ya hani ga nau'in sanya tufafi da ake kira al-ihtiba'u idan na faɗe su yadda suke a larabci sai ku ba su duk fasarar da za ku ba su da Hausa ko da kowane yare ko ga dama menene istimalu samma sannan ko menene al-ihtiba'u lafazin istimalu samma shine mutum ya sanya tufafi ya nannade jikinsa da shi gaba daya don suna kwatanta shi da cewa tunda kar ku manta manzo Allah yana magana da yanayin yadda ya samu laraba suna sanya tufafi suna sanya al'izar suna sanya kome arrida al'izar shine eh, zanen da ake yafawa akan kafada shine arida. al'izar kuma wanda ake daurawa a kugu to shi wannan wanda ake daurawa akan kafada idan ka ɗoro shi akan kafaɗa ko kuma ka sa shi daga nan gabanka ka nan naɗe ya kewaye hannun dama kamar ka fara naɗa shi daga nan gurin ya sake dawowa nan gurin ta yadda ko kana son ka miƙe hannunka ba za ka iya miƙewa bayan an ce kawo ko an ce ungo ba za ka iya karɓa ba ba za ka iya bayarwa ba za ka iya karɓa ba to sanya irin wannan tufafin haramun ne sawa'un zani ne kai hakan da shi ko riga ce sai ka sanya hannayen a ciki kuma ka balle maballanka ya kasance ta daure ka ta yadda hannayenka suna cikin riga yan an ce mai ko ka iya baruwa ba za ka iya baruwa ba ba za ka iya karba ba manzan Allah ya hana sanya tufafin irin wannan hikimar da ke cikin hana wannan kamar yadda malamai suke cewa shi ne, yamma dai tufafin idan naɗa shi ake a jiki sai ka naɗe jikinka da shi hannayenka gaba ɗaya duk suna ciki kuma kila yana da yalwanda ka zagaya ka sake zagaya so biyu ko so uku to za ka samu karancin iska da ke shiga jikinka wannan zai bayu zuwa ga cutuwarka ta fuskar kiwon lafiya da haka manzo Allah ya haramta wannan da haka sai malamai suka ce dukkan tufafin da za ka sanya wanda zai hana iska ratsuwa cikin jikinka ta yadda za a samu karancin iska a sararin jikinka ya cutar da kai to haramun ne ka sa ko da ko hannayenka na waje to ballantana idan aka yi rashin sa'a hannayenka na ciki to kaga anan gurin ka shiga cikin nassi na hani sannan na biyu suka ce ko da wani abu zai taso maka ya lahanta ka ko cutar da kai galibi da mai dan adam ke kare kansa da hannu to yanzu hannayenka suna ciki ana dai zaka iya karewa ba zaka iya karewa ba haka inda wani zai ce tallafa mun zan hau dabba ta tallafa mun mu sauke kaya daga kan mota ta zaka iya taimakawa ba zaka iya taimakawa ba ka gaba ɗaya sai zanto amfanin hannu din ya zanto mu'attal baya da amfani shi kuma hannu an yi maka shi ne a matsayin ni'ima dan ka bayar ko ka karba dan ka taimaka dan ka kare kanka idan wani abu zai cuce ka to sai ka sanya tufafin da hannun ya zo ya daina amfani a wannan lokaci to shine abin da ake kira istimalus samai kaga yanzu nan ni dai da Hausa ban san wani suna guda ɗaya da zan ba shi ba shi yasa da eh kulmun tufa kada da hijima kwarai da gaske amma kulmun tufa <laughs> da haka yare ke ci gaba <laughs> to da kyau mun gane wannan sai al-ihtiba shi ko menene al-ihtiba al-ihtiba su kuma mutum da yake da tufafi ɗaya tal wato zan na daura ne a kugu kadai ko kuma na ɗora ne akan kafada kadai to sai ya zo ya zauna da ya zauna duwawansa na kan ƙasa. ya toga kafarsa haka sai ya sanya tufafin ya lullube jikinsa da shi to kaga irin wannan zaman idan mutum ya yi shi zai iya dadewa zai gaji karshe da ya gaji kafafansa za su me za su bude idan suka bude kuma tunda zane ɗaya ne sai tsarejin sa ya bayyana a fili shi yasa zan Allah ya haramta irin wannan to kaga wannan zai tabbata ne ga waɗanda suke sanya irin wannan tufafi, ya zanto zanni ne guda ɗaya kawai mutum ya daura a jikinsa amma yanzu mutane suna sanya ga riga ga wando kaga ba su da matsala dan yi siffar irin wannan zaman yanzu baka shiga cikin haramci ba tunda bajin tsoron tsiraici tattare da kai ina fata an fahimta sai fa in mutum ya hararo faɗin maganar manzan Allah sai ya ga cewa ko da tsiraici na ba zai fita ba tunda manzan Allah ya hana irin wannan zaman al-ihtiba to shikenan wato ba zan yi shi ba kenan wato shine ake cewa zaman kare ta yadda duwawunsa na kan kasa kafafunsa na gaba yayi mai ya coga su haka to shine aka hana irin wannan zaman to kaga ya hana azumi a ranaku guda biyu ya hana kuma nau'in sanya tufafi guda biyu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa anis salati ba'da subhi wal asri sannan ya hana yin sallah ta nafila bayan sallar asuba da kuma bayan sallar la'asar wato bayan sallar asuba mutum ba zai nafila ba har sai rana ta hudu sannan bayan la'asar kuma ba zai nafila ba har sai rana ta fadi a waɗansu lokuta daban waɗanda ba wannan ba na taɓa mana bayanin cewa idan mutum ya zo masallaci an kammala sallar asuba ko an tayar da sallar asubahi shi kuma tun a gida bai raka na alfajir ba kaga kai tsaye ba zai tsaya raka na alfajir ba zai shiga sallar asuba tare da liman to a wannan lokaci idan aka yi sallar asubahi aka gama ya halatta ka tashi kai raka na alfajir dinka wannan yana daga cikin taksis na wannan umum din wannan hadisin am ne wancan kuma matsala ce khassa wato manza Allah ya ga wani bawan Allah ya tashi yana yin sallan nafila bayan an gama sallar asubahi sai da ya kare sai tambaye shi mai kai sai ce na zo masallaci a makarana sallar asuba na shiga ban yarka ta na fajr ba da aka yi sallama shine nake yanzu sai manzo Allah ce to ba komai to ba komai kaga ya tabbatar da shi kenan sannan idan ka shigo masallaci da asubahi bayan an riga an gama sallah rana bata hudo ba ka zo da nufin ka yi karatu ko ana wani darasi a masallaci ka zo za ka yi ko ka baro gidanka dan ka zo kana son ka haddace wani bangare na alkur'ani mai girma ka ka shigo an gama sallah asuba duk da haka anan shigowar ka masallaci ta wajabta maka yin abinda ake kira tahiyatul masjid kaga dole za ka yi tahiyatul masjid tun da hadisin tahiyatul masjid hadisi ne khas cewa idan mutum ya shigo masallaci lalle ya tahiyatul masjid ina fata mu fahimta a bayan sallar la'asar kuma kar hanci na yin nafila na zuwa ne bayan rana ta riga ta yi ja amma kafin rana ta yi ja muqaddara an yi la'asar karfe hudu karfe hudu da kwata karfe hudu da rabi duk zaka iya yin sallah ta nafila yaushe kar hanci ke shigowa sai kamar biyar ta yi ko biyar ta wuce irin rana ta riga ta fara yin ja wato ta canjinta ya launinta ya canja sannan ta yadda ko ka tsaya cikin ta ba ta da zafi inda za ka kalle ta haka ba za ka ji tana rangadar kumatinka ba ba ka jin zafin ta a goshinka ko kumatinka to a wannan lokacin karhanci ya shigo amma in tana da sauran ragowar zafi karhanci bai shigo ba ina fata an fahimta wannan shi ma saboda waɗansu hadisan da suka nuna haka din malaci akhrajahu muslimun bi tamamihi wa akhraj al-bukhari as-sawm faqat wato muslim ya kawo shi wannan hadisin gaba ɗayansa amma shi al'imamul bukhari wato ya kawo abin da ya shafi azumi ne kadai bai kawo sauran mas'alolin ba amma hakikanin gaskiya imam bukhari ya kawo shi gaba ɗaya shi ma ba kamar yadda wahami ne shi malam ya nan bayu ukhadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko annahyu an hadhihi al-ashiya al-ma'dudati fi al-hadith lalle an yi hani dangane da waɗannan ababai da aka lissafa mana cikin hadisi an gane ku azumi a ranaku guda biyu nau'in sanya tufafi iri biyu yin sallar nafila a lokuta guda biyu lalle an yi hani game da su na biyu an nayo an siyamil idaini wa an salati ba da subhi wal asri min babi tahrib hani da aka yi dangane da azumin ranar idi da kuma yin sallah bayan sallah asubahi ko la'asar wannan haramci ne wannan ya anil ni lil karaha amma hana nau'in sanya tufafin nan guda biyu da muka yi bayanin sa wannan karhanci ne malam ya galib ala zanni inkishaful aurati fa yahrum sai fa in yaron jaya a cikin zaton ka cewa in ne sanya irin wannan in ne irin wannan shigar daga baya al'aurata za ta bayyana to ya zama haramun kenan na uku mura'atu shari'i masalihil ibadi fi kulli ashe shari'a tana lura da abin da zai zama maka amfani cikin kowane irin abu kaga manzo Allah har wajen sanya tufafi baya son ka tutu baya son ka sanya tufafin da tsareshin ka zai bayyana baya son ka yi shigar da za ta matse ka ta yadda ba za ka iya sarrafa gaban ka yadda kake bukata ba ana son ka iya sarrafa gaban ka yadda kake bukata to kaga anan gurin zaga da dama daga cikin samari suka sanya kananan kaya kuma ga lokacin sallah yayi kuma gashi mutum yana kwadayen sallah to yayi zanzaro yana ganin yayi kyau yayi gayi idan yace zai ruku'i mai kyau zan sai ga ana wani irin ruku'i haka irin da yan gayu Allah ya kawar Allah wato baya miƙewa sosai a cikin sujada ko a cikin ruku'i ina amfanin wannan tufafin kenan ina amfanin shigar da za ta hana ka cikakken ruku'i cikakken sujada abinda aka halitta ka dan shi ranar tashin kiyama fa za a kira waɗansu a ce ku zo ku yi sujada su kasa yi yau mai kusa an sake wai da auna ila sujudi la yastati'un khashi'atun absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudihim salimun suna lafiya kalau an kira su su da sun kinta yadda manzon Allah ya shar'anta da haka ran tashin kiyama za a ce ku yi sujada dai ku shiga aljanna su kasa yi Allahu akbar ya kamata duk tufafin da musulmi zai sa ya zanto tufafi ne da zai wadace shi ba ka jin tsoron al'aurar ka za ta bayyana ba ka jin za ka kasa sarrafa gaban ka yadda kake so haka ake bukatan tufafi na ɗa musulmi sawa'un mace ne ko namiji الحديث التاسع والتسعون بعد المئة حديث نتسعين ترى نتلين تسعين ترى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد وجهه عن النار سبعين خريفا manzo Allah ce dukan wanda ya azumin yini ɗaya fi sabilillah ba'ada wajhahu anin nar Allah zai nesanta fuskarsa daga wuta 70 kharifan tsawon tafiya ta shekara 70 tsakanin nisansa da inda wutar jahannama take a sakamakon yin azumi daya fi sabilillah to malamai sun yi sabani dangane da kalmar fi sabilillah da ke cikin hadisin wadan suka ce a urfi na shari'a a yare na shari'ar musulunci idan an kawo fi sabilillah yaki ake nufi yaki to shi ya tafi jihadi kuma ga azumin nafila a bakinsa kaga jama'a bainal ibadatayn kenan to duk azumin nafilan da kai shi a filin daga a filin yaki to shine da yake da wannan martaba banda azumin nafila na yau da gobe wanda ba a filin yaki kai shi ba sun ce fi sabilillah fi urfi shar'i shine a wajen yaki kenan waɗansu malaman suka ce lafazin fi sabilillahi duk da cewa ana nufin ah, yaƙi a galibin inda ya zo cikin qur'ani ko hadisi amma akan kawo fi sabilillahi ana nufin fi ta'atillahi wato yayi azumin dan da'a wa Allah ba dan alfahari ba ba dan gasan wani na azumi ne ma ina yi ba dan yi wa Allah da'a shine ma'anan fi sabilillahi ina fata an fahimta to wacce ma'anar ta biyu wannan ma'ana ta biyu ta fi faɗi kowa zai iya shiga ciki amma nan farko <laughs> ba kowa zai iya shiga cikin ta kenan mala yace ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko fadl siyami ibana al-jihad fi sabilillah ta'ala falalan yin azumi idan an fita filin yaki na jihadi kaga shi a haka ya tafi wa ma yatarattabu alaihi min as-sawab al-azim da irin abin da ke biyo baya na lada mai yawa na biyu yuqayyadu istihbabu siyami fi sabilillahi bi adamil id'afi an al-jihad mustahabbancin yin azumi a filin yaki ba wai kofarsa abu da take ba a'a an kayyade shi ne ta in mutum bai sha wahala ba amma idan yin azumi din zai sa ka samu rauni ka kasa zage karfin ka kai amfani da karfi wajen yaki to gara kar kai azumin kai jihadin shi kadai ya wadatar da kai ba sai dole ka hada tsakanin ibada guda biyu ba idan mutum akwai rauni a jikinsa ko kuma ya fita ana rana kishirwa ta dame shi sai sharuwa. ruwa yunwa ta dame shi sai ci abinci dan idan kowa ya fita da azumi kuma ana jin yunwa ana jin kishirwa kaga abokanan adawa sun samu tubus tubus sai su murkushe ku kawai su yi gaba wanda wannan ba ita ce manufar yakin ba manufar yakin ana son ku lallasa su litakuna kalimatullahi hiya ita ce babbar manufa kalmar Allah ta zanto ita ce madaukakiya to kalmar Allah ko ba za ta samu wannan daukakar ba sai in kun lallasa abokanan adawa in so suka lallasa ko kalmar ba ta daukaka ba kenan an gane ko fa in atafahu idan azumi zai raunana shi ya sa ba ya da karfi fal mustahabbu lahu tarkuhu mustahabi ne ya kyale azumin li annal jihad min al masalih al amma domin shi jihadi amfanin sa ya shafi dukkan jama'a ne wa sawmu maslahatun maqsuratun ala sa'im amma shi azumi amfanin sa zai shafi mai azumin ne kadai to karka azumi ka gadar mana rauni mu duka gara ka hakura da azumi dan ka jawo mana karfi mu duka wa kullama ammat maslahatul ibada kanat aula idan ibada maslahar ta amfanin ta ya zanto ga mamme ya fi ibadar da amfanin ta ya zanto takaitacce akan wani shi kadai kaga azumin nafila kai kadai zaka ci muryarsa amma jihadi fa dukkan jama'a za su ci more sai da an ci nasara to gara ka hakura da wanda zaka ci more sa kai kadai kai abin da za ku je kai salatu duha je ka rinka yin azumi guda uku a kowane wata je kai sitta shawwal ma duk wanda akwai su cikin addini mafarkin ka kawai zai karawa abin armashi ne amma ko ba shi abin ma akwai shi suka ce irin wannan ai za a karba ba wani abin nan amma idan ya umarce ka da abin da ya saba wa wanda ya tabbatar a shari'a safa ya ƙara ma salloli ya ce daga yau sallah ta zama guda shida a yini a madadin biyar ko ya rage ma ya ce ba kamsu salawatu ne ba arba'u salawatin ne daga yau kuma ga shi da siffar annabi da kai shi a cikin mafarki to ya zaya nan shi ne ibnu da al-iri ke cewa mu yanzu ba za mu ta ka ba tun da shi a siffar annabi shi a cikin mafarki sai dai mu ɗauka cewa riwayar ka kai riwayar mutum ɗaya ce hadisi ne ingantacce ruwayar mutum daya ruwayar amsu salawatu kuma ruwayar mutum gomayya ce ashirin ko saba'in sai mu yi tarjihin ruwayar su akan <laughs> sai mai tarjihin ruwayar su akan ruwayar ka kai mu maka ruwayar ka kai kadai sai ko ba ka yi aiki da tunda wancan tafi ta karfi ah dan abinda mutum ɗaya ruwaito da abinda mutum goma suka ruwaito karfin su zai zama daya ba zai zama daya ba sai dole mu yi tarjihi a nan gudu <laughs> ina ba da mai da domin ka duba adadin sahabbai fa har suka mutu da sallah biyar suka yadda ita ce farali tabi'ai gaba ɗayan su yau shekara dubu ɗaya da wani abu duk duniya akan haka ta tafi sai yau kai mafarki kai kadai aka ce sallah hudu ce ko sallah shida ce ma'ana duk ka rushe waɗancan gaba ɗaya ko su ne za su rushe ka su za a fi tsammanin su yi kuskure ko kai ne za a fi tsammanin kai kuskure ta iya yiwa annabin bere ce baka ji ba sosai ka ce hudu gashi ka gan shi a sufofinsa <laughs> ina ba an bayyana a fi tsammanin kuskure a tattare da kai kai kadai ya fi yiwuwa sama da a yi tsammanin kuskure ga dukkan al'umma gaba ta. to dukkan wannan da idan ka san wannan ka ka rufe a dan bid'a ko wace irin kofa duk yadda zai kafa hujja da mafarki ba za ta kafa ba ina fata an fahimta dole sai ya dawo kan doron sunnar manzon Allah dan a tafi الحديث الواحد والعشرون hadisi al-hadith al-wahid kai ba'd al-mi'atayn hadisi na 201 an Aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal taharraw lailatul qadri fil witr min al-ashr al-awakhir manzo Allah ce kula libo lailatul qadri fil witr a cikin mara min al-ashr al-awakhir na goman karshe wato kaman daren 21 daren 23 ashirin da 29 kula libo shi a mara shi ne witr a cikin goman ƙarshe abinda za a koya cikin hadisi yana da yawa malai ce ma hadis na farko fadl lailatul qadri falal lailatul qadri lima mayyazaha ta'ala min ibtida'i nuzul al-Qur'an dan Allah yake banci lailatul qadr shine daren da aka fara saukar da al-Qur'ani cikin sa wata taqdir al-umur da kuma qaddara al'amura amra wa tanzil kirami fiha da saukar da mala'iku masu girma ta al-mala'ikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr fa sarat fil ibadati an alf shahr a matsayin ibada sai ta zanto ta fi dare dubu falala ta fi wata dubu kai falala li mazid al-mudafa saboda yawan nan kalada da ake a cikin dare da takadari na biyu anna Allah tabaaraka wa ta'ala min hikmatihi wa rahmatihi akhfaha ليجد الناس في العبادة طلبا لها فيكثر ثوابهم فيكثر ثوابهم ma'ana ubangiji ya koyi lailatul qadri li yajidda an-nas ibada dan mutane su sanya kwazo a cikin ibada al-jiddu shine kwazo shine ke cewa bi jiddin la majdin wa hal bi mujdi kowane irin matsayi kaga an samu da kwazo ne ba dan wani kakana shine wani ba shine bijiddin la bijaddin kullu majdin wa hal jaddun bila jiddin bi mujdi ha kawai dan kana da kaka wani mai matsayi kaza kai kuma baka da kwazo sai wannan ya amfane ka ba zai amfane ka أنها في رمضان وفي الأشهر الأخير أقرب da lailatul qadr dai tana cikin ramadan kuma a cikin goman karshe shi aka fi tsammanin zuwanta khususan lailata 27 musamman dai daren ashirin da bakwai an fi tsammanin ta a daren ashirin da bakwai sama da sauran darare saboda yawan hadisai a cikinta. na hudu an ru'ya as-salihah haqqun ashe mafarki ingantaccen mafarki wannan gaske ne yi umaru biha idza lam tukhalif alqawaid ash-shar'iyya a iya amfani da wannan mafarki idan bai saba ka'idojin shari'a ba kaga da sharadi idza lam تخالف القواعد الشرعية فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل تواطؤه تواطؤ رؤياهم على أنها في العشر الأخير Allah ya sanya dacewa mafarkin sahabbai kan cewa eh Lailatul Qadr kan yana cikin goman karshe dalilan ala kauniha fiha tunda dai wane ya mafarkin tana cikin goman karshe wane ya mafarkin haka to lalle kan anan din take na biyar istihbabu talabiha wa ta'arrudu fiha li ta'ala wato mustahabbancin mutum ya kokarin binciko da qadari sannan a wannan daren mutum ya tsaya ya jajirce wajen neman rahamar ubangiji shine na fahatullahi ta'ala fa hiya lailatul mubaraka tudha'afu fiha al-a'mal wa yustajabu fiha ad-du'a wa yusma'u nida dare ne mai albarka ana nannin kaladan ayyuka a ciki ana ansa addu'ar mai addu'a ana ansa kiran mai kira wal mahrum idan kana son ka san wanda aka haramtawa alkhairi man hurima matalabuha wanda aka haramta masa yin kwazo a daren lailatul qadri wa ta'arrud li rahmatillah ya tashi jajirce wajen neman rahmar ubangiji fi mazanniha a daidai lokacin da ake tsammanin samuwarta duk wanda aka haramta wannan to shine wanda aka haramta wa kowane irin alkhairi قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر إلا واحدا من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة shekul islam ibn taymiya yake cewa kwanaki goma na farko na zulhijja su suke da falala sama da kwanaki goma na ramadana sama da kwanaki goman karshe na ramadana sannan kwanaki goman karshe in ban da dare ɗaya a cikin ramadana ɗin to su kuma sun fi dukkan wani dare da ke cikin goman farko na zulhijja da yake nufi da wannan magana abin da yake nufi da wannan magana wato fallar goman farko na zulhijja wannan kwanakin da muke ciki yanzu ta shafi yini ne daga fudowar rana zuwa ta kamar yadda fallalan <coughs> goman karshe na ramadan ita kuma ta shafi mai dare ne daga faduwar rana zuwa ketowar alfijir idan mun kalli dare goman karshe na ramadan sun fi falala saboda a cikin sulhul kadar take wanda yake khairu min alfi fi wata dubu idan ko mun kalli yini to goman farko na zarhijja sun fi falala malamai sun ce ma gaba ɗaya suna khairu ayyami duniya alal itlaq mafi alkhairin kwanaki da ke cikin duniya gaba ɗaya sune kwanaki goma farko na zarhijja ina fata an fahimta dukkan alhamis ko lahadi ko litinin ko talata ko laraba da ta keto cikin goman farko na zarhijja ta fi dukkan wata alhamis falala wadda ba a wannan take ba haka juma'ar da ta zo cikin goma farko na zulhijja kamar yau dinnan ta fi dukkan wata juma'a da ba ita ba falala ai goma farko na zulhijja ba karaman abin nan bane ji manzo Allah ce ba wanda zai fi kala da kai da kai aikin alkhairi a cikin su sai mutumin da ya fita yaki da dukiyarsa da komai bai dawo da komai gida ba kuma ya yi hasarar ransa a wajen yaki ya yi shahada shine kadai ya fi ka fa shi yasa ce fa aktaru fihi min at-tahlili wa takbiri ku yawaita halala ku yawaita kabarbari ku yawaita godiya ga Allah cikin su alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar yawaita waɗannan a cikin goman farko na zulhijja ina fata an fahimta قال ابن القيم ابن القيم كي تيوا إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا idan mutum mai falala mai zurfin tunani da hankali ya kalli wannan ansa ta ibnu taymiya zai samu ansa ce ga mammiya da kuma da ta shafi komai fa innahu laysa min ayyamin laysa min ayyamin al-amalu fiha ahabbu ila Allah min ayyamin ashr al hijja ba waɗansu kwanaki da aiki ya fi zama abun so a wajen Allah sama da kwanaki goma farko na dhul-hijja wa amma layali amma idan muka bi ta dare dare wa layali ashir ramadan wato dare goman ramadan na karshe fa layali allati kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhyiha kullaha sune kwa dararen da manzo Allah gaba ɗaya yake raya su da ibada faman ajaba bi ghairi hadha tafsil duk wanda ya bada ansa ba ta irin wannan ba lam yumkinhu an yudli bi hujjatin sahiha ba zai iya kawo ta hujja ba ma'ana nan gurin ibn taymiya ibn al-qayyim yana son yace dan malamai sun yi sabani ne waɗansu in suka tashi su fifita goman karshe na ramadan waɗansu su fifita goman farko na zulhijja waɗansu sai ta kafa afa ta sawaya litakafu eh, ila adillati fihi ma dalilan su duk ɗaya ne dan haka ba wanda ya wani falala tsakanin goman karshe da goman farko na zulhijja goman karshe na ramadan da goman farko na zulhijja haka waɗansu suka ce to amma ibnu taymiya ne yayi wannan tsintsefe magana cewa in an kalli dare cin yafi in an kalli ni nan yafi الحديث الثامن بعد المئتين الحديث الثاني بعد المئتين حديث نتري بيو دا بيو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في الأشهر الأوسط من رمضان Abu Sa'id al-Khudri yace manzo Allah ya kasance yana itikafi a goman tsakiya ne na Ramadan a da a al'amarin karansa na fari fa ataka fa aman a wata shekara sai yayi itikafi hatta idza kanat Lailatu, ihda wa ishirina ana nan yayin da daren ashirin da ya zo cikin ramadana wato ana gobe ashirin da ga wata wahiyar hiya laylatu lati yakhruju min sabihatiha min itikafihi ita ce daren da a washe garinta yake fita daga itikafi tunda yayi goma tsakiya wato kenan yau ashirin ga wata ya yi wannan daren duk yana cikin itikafin sa washe gari za a shiga ashirin da ɗaya ya fita ita itikafi har ya zuwa wannan lokaci me ya faru kala sai ya ce man itakafa ma'i falyatakif fil ashr al awaq duk wanda ya faro itikafi da ni a goman tsakiya to ya zarce da itikafin sa a goman karshe faqad uritu hadhihi al-lailata thumma unsituha an nuna min dare qadari sannan kuma aka mantar da ni na kasa tantance wani dare ne wa aitu ni asjudu fi ma'in watinin na ganni a cikin mafarki ina yin sujada ina dora goshina a cikin ruwa da tabo min sabihatiha washe garin da wato waye garin da a asbahin da daren lailatul qadr daren da ya wuce daren lailatul qadr ne faltamisuha fil ashr al awakhir ku binciko ta a goman karshe waltamisuha fi kulli witrin ku nemi lailatul qadr a kowace mara da ran 21 ne da ako ne da biyar ne da bakwai ne da tara ne ku binciko ta Kala sai ya ce shi wannan wane ne ya ce din Abu Sa'id al-Khudri yace fa matarat as-sama'u tilka al-laila sai ko sama ta zubar da ruwa a wannan dare wa kana masjidu ala arishin masallacin manzan Allah ya kasance a kan sanduna yake wato rumfa ce al'arish shine rumfa ginin da ba ginin kasa ba a sanya katakwaye sannan a zo a sanya yayi ko a sanya kwano ya zaune mai arish waɗansu sukan bambance shi da al'arsh al'arsh shine mm, sarirul mulk wato gadon sarauta shine al'arsh al'arish kuma rumfa wato duk duk ɗaki ko wurin zaman da yake ba ginanne ba tsawon an sanya katako ne aka sa kwano ko an sanya itace da gwafa da gwafa aka sanya kara aka sanya yayi aka sanya tamfol duk sunansa me arish akan ce arasha ya arishu a cikin larabci wa awrasna alqawma allazina kanu yustad'afuna masharikal masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha sai ce وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون كاجي تاتيك القرآن وما كانوا يعرشون أو تقراء يعرشون ko ka ce arasha ya arisu daraba yadribu ko arasha dukkan su dai ma'anarsa daya gini wanda ba na ƙasa ba na bulo da bulo ba ba na tubali da tubali ba ina fata an fahimta to ka je da masallacin manzon Allah yake <laughs> bukka ce sallallahu alaihi wasallam saboda su suna ganin raya masallaci da ibada ya fi raya shi da fenti da kafet ba dai mutum shi yasa Umar dan Khattab lokacin da za a jaddada ginin masallacin manzon Allah yake cewa da injiniyan da ke kula da ginin yace akinnan nasa min al-matari kai dai yi abin da zaka hana ruwa ya daki mutane fa iyyaka an tuhammira aw tusaffira fa tafsina nasa an dinihim kar ka yadda ka sanya wani farin fenti ko jan fenti ko ruwan dorowa yalo ka fitin mutane ka sa su eh, shagalta da duniya su manta da lahira ma'ana shi Umar dan Khattab yana ganin fentin ma kar ai kawai ai haka ai saboda sun raya masallaci da karatun alqur'ani da karatun hadisi da fiqh da tauhidi da qiyamul Laili. shine aula wane mutum shi yasa aka ce ma shi kan shi yawa masallaci ado yana daga cikin alamomin tashin kiyama eh, yana daga cikin alamomin tashin kiyama zakarafatul masajid yana daga cikin alamomin tashin kiyama da kuma attafakuru biha masallaci na yafi naka masallacin mu yafi naku a sumiyar mu ta fita ku tsawo shi ma duk alamomin tashin kiyama ne shi yasa wani hadisi ce la Naha kama zakharafat al-yahud wan nasara summa la ya'muruna illa qalila la Naha mutane za su kawata su yi masa kwalliya su yi masa ado kamar yadda yahudawa suka yi sai dai kuma ba za su iya raya su ba sai yan kadan daga cikinsu ne suke iya raya masallaci da kaga raya masallaci da ibada hakikanin gaskiya shine babban abin da ake bukata sama da raya shi da ado da kwalliya to mu koma cikin hadisin mu fa matsarati sama'u tilkal laila sama ta zubar da ruwa a wannan yini a wannan dare wa kana al masjidu ala arishin masallacin ku yana kan sanduna ne rumfa ce fa wakafa al masjidu sai ga masallaci kuma yana yoyo shine wakafa eh sai ga masallacin yana yoyo fa absartu aynaya fa absarat aynaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu sai ce, sai idanuna guda biyu suka hango manzon Allah wa ala jabahatihi asarul ma'i wa tsini sa ya dago daga sujada ga alamar tabo ga ruwa da ya dora sa kai saboda masallacin na yoyo min subhi ihda wa 20 a asbahin ashirin da ɗaya ga wata to wannan asbahin ta zama mai lailatul qadri ta zama lailatul qadri ko shakka babu manzo Allah ya ce an nuna masa a mafarki a dare an nuna masa dare ne saka dare amma ya manta wani dare ne yace amma dai kawai abin da zan iya tunowa a wannan daren da aka nuna mu aka ce shi lailatul kadar ne a mafarkin na ganni na dora goshi na akan tabo da ruwa yace kuma aka ce min ita ce dare lailatul kadari shi kuma sa'ad wato abu sa'id al-khudri yace ni ko na ga manzon Allah gashi wannan dare ne na 21 kuma a ranar aka yi ruwa kuma masallaci ya yoyo har kofar masallaci ta dan bude haka aka yi walƙiya yace na dago na kalli manzon Allah sai ga goshinsa da ta da ruwa a shi shi ne yace wannan ita ce lailatul qadr kenan ina ga wannan sai mun tafi a don mu karasa wa na aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana ya'takifu fil ashr al awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala ummu na aisha tace manzon Allah bai gushe ba yana yin itikafi a goman karshe na ramadan har ya zuwa lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi bayan annabi ya bar duniya ko matansa suka kan itikafi su ma da a goman karshe wa fi a wani lafazin hadisin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya takifu fi kulli ramadana manzo Allah ya kasance yana itikafi a kowane wata na ramadana fa'iza sallar gadata idan ya yi sallar asubahi jaa makanahu alladhi itakafa fihi sai ya zo wurin da ya keɓance yana itikafi a cikinsa ma'ana yana shiga itikafi ne bayan sallar asubahi da an gama sallar asubahi da manzo Allah ya kebancewa kansa wuri da nan ne zai zama itikafin sa sai ya tashi daga inda ya sallah sai ya koma wannan wajen ina fata an fahimta waɗansu kuma suka ce abinda hadisi yake nufi a kowace rana a ranakun da yake itikafin da an gama sallar asubahi sai tashi sai je wurin da ya kebance ke itikafi saboda ya halatta mutum ya kebancewa kansa wuri a cikin masallaci na itikafi kamar ka zo daidai inda mutumin na yake yin wannan fila din ka kama nan ne wurin itikafin ka to bai kamata kuma wani ya zo ce kuma zai kwace ma wannan wurin ba ya kamata ya tashi su a da a lokacin maza sallah har bukka mutum ke yi a cikin masallaci amma zai idan ka bude wannan kofar a wajen mutane sai <laughs> baka san me zai faru ba a cikin bukkar ko ba haka ba amma dai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har bukka mutum ke yi a cikin masallaci ya samu sanda da sanda a nan gurin ya sanya wani zane ya kewaye kansa dan kada ya damu da mutane da suke surutai ya killace kansa dan abin da ya kawo shi kenan cikin masallaci sallallahu alaihi wasallam الحديث الرابع بعد المئتين حديثي ندري بيو دهدو عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي وهي في حجرتها يناولها ra'sahu an karɓo hadisi daga umma na Aisha ita umma na Aisha ta kasance tana tajewa annabi kansa turajjilu annabi sallallahu alaihi tana taje gashin kan annabi wa hiya ha'id alhalin ita tana haila wa huwa mu'takifun fil masjid yana itikafi a masallaci wa hiya fi hujratiha ita kuma tana ɗakinta yunawilu ra'sahu sai manzo Allah ya mika kansa ta taje kansa yana daga cikin masallaci ita tana daga cikin ɗakinta saboda ga katangar ɗakin Aisha wato abin da ya raba ɗakin Aisha da masallaci ita ce mai katanga to akwai kuma kofa da manzo Allah ke iya shiga ɗakin Aisha ko daga ɗakin Aisha ya shigo cikin masallaci ba tare da ya zaga wata kofar masallaci ba to a irin wannan halin ne in ya tashi da safe zai taje gashin kansa sai um, sai mika umma Aisha kansa yace taje mun kaina ita tana daga cikin ɗaki ta taje kansa shi kuma ya abin yana daga cikin masallaci to yanzu a nan guri kaga yana nuna kyakkyawar mu'amalar maza Allah da matansa yanzu waye aka taɓa tajewa kai a gidansa sai yan kaɗan saboda shi ba haka yake ba to manzo Allah kuma yana da kyakkyawar mu'amala tsakanin shi da mutane gaba ɗaya balla da kuma tsakanin sa da iyalinsa shi yasa ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alherin ku shine wanda yafi kowa kyautatawa ahalinsa ni ko na fi ku kyautatawa ahlina mutanen gidana sallallahu alaihi wasallam kuma wannan na nufin ashe mai itikafi zai iya yin kwalliya babu laifi don ya sanya tufafi ba na alfahari ba tun daga shi manzo Allah ya taje kansa da sai kyale kansa ba tajewa gashin kansa a shibulbude amma sai taje kansa sallallahu alaihi wasallam don ya nuna mana halacci don ya nuna mana wato itikafin alakantuwarsa da zuciya ya fi alakantuwarsa da mazhar da ake gani na dan adam dan zuciya ne ta killace kanta daga ita sai mahalicci wa fi riwayatin a wata riwaya wa kana la yadkhulu al-bayta illa li hajati al-insan da yana itikafin nan baya shigowa gida sai in bukatar dan adam ta kawo shi yana bukatan ban daki ko ya ci abinci to abin da zai kawo shi kenan wa fi riwayatin a wata riwaya anna aisha ta qalat aisha ta ce inni kuntu la adkhulu al-bayta illa lil haja ni din idan ina itikafi ba na shiga gida sai in bukata ta taso wal maridu fihi zan shiga gida ga mara lafiya a gidan fa ma as'alu anhu illa wa ana marra ba na tambayar ya ka ji da jiki sai akan hanya lokacin da nake cikin tafiya amma ba in je in zauna ba ya aka kwana ya aka ji da jiki bayan ina itikafi mara lafiya fa a gidan da take gidanta ne ta shigo ta shiga ban daki ko ta yi alwala ko za ta yi wani abu mara lafiyar nan tana cikin tafiya ya wane ya aka ji da jiki haka za ta wuce ba ta ganin ya dace da mai itikafi ya tsaya ma yana cewa ya aka kwana ya aka yi ne ya zauna shi fada da mara lafiya dan ya yanke itikafin sa kenan ce la as'al fama as'alu anhu illa wa ana marra bana tambayar yaya wani ji da jiki face sai ina cikin tafiya ta kan hanya وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث الخامس كان بعد المئتين حديثي نتلري بيو دبير دقى عمر بن الخطاب قال يتي قلت يا رسول الله إني كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة na riga na yi bakance tun lokacin jahiliya zan yi itikafin dare ɗaya wa fi riwayatin yawman fil masjidil haram a wata riwaya yace wato yini ɗaya a cikin masallaci mai alfarma nayi wannan bakancan tun lokacin jahiliya gashi yanzu mun musulunta bakancan nan kala sai manzo Allah ce fa aufi bi nazrik je ka cika bakancan ka ma'ana zai cika wannan bakancan kenan wala yadhkur ba'd ruwati yawman wala layla a waɗansu ruwayoyin kawai yace inni nazartu fil jahiliyati an fa fil masjidil haram wato na yi bakance zan yi uh, itikafi a masallaci mai alfarma ba tare da ya ce itikafin dare ko itikafin rana ba amma a wata waya an tantance ko dai ya ce dare guda ko kuma ya ce yini guda sai wannan ke nuna mana sai mutum na iya itikafi da dare daya tunda da Allah ce aufi bi nazari kuma yana iya itikafi na yini daya an gane ko shi Huzaifa ibn Sulaiman ma ya ce ya halatta ka itikafi ko na awa daya ne babban abin da ake so ka zo masallaci da ne itikafin ka yi shiru kana ibadar ka karatun Qur'ani ko wani abu ba abin da ya yanke ka cikin awa ɗaya har ka kare ka yi itikafi shi a wurin safa amma da yawa daga cikin malamai suka ce alal akalla dai ka dauki koyi ne ɗaya ko kuma dare ɗaya amma dai mafi cikar itikafi ne shi itikafin manzon Allah kwana goma tunda yana yin kwana goma karshe cikin Ramadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin karshe wanda kuma kansa zamu tsaya kuma shine karshe a wannan babi wato wai na hanzarta ne don saboda kaga darasin gobe kuma yana da alaka da hajji ne don kar mu haɗe su a cikin darasi guda الحديث السادس بعد المئتين حديث نتربير الشدة عن صفية بنت هيي بن أخطب رضي الله عنها قالت an karɓo hadisi daga Safiyya bintu huyayyi Allah shi kare da gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mu'takifan fil masjid manzo Allah ya kasance yana yi tikafi a masallaci fa ataituhu azuruhu laylan sai na zo dan in ziyarce shi da daddare fa tuhu na dan yi masa hira summa qul summa qumtu sannan sai na tashi zan tafi wannan ya nuna matar mutum ta zo wajensa idan yana cikin itikafi ta tambaye shi ko ta faɗa masa wani abin da ya kamata ya ji musamman idan yana da alaka da laruran gida babu laifi da kan tazo wajen shi ai ba sai ta fallasa kanta ta ce ga abin da ya kawo ni ba amma kai kanka ka san cewa abin da zai dace da matan annabi shine ba wargi ya kawo ta ba ba wasa ya kawo ta ba kuma lallai ba ta zo bane dan ta yi kokarin bata masa itikafi ko dauke hankalinsa daga kan itikafi zato mai kyau da mutum zai wa matan annabi cewa shine ba za su yi wannan ba fa haddathtu nayhira hira da shi thumma qultu thumma qumtu li anqaliba sai na tashi dan in tafi fa kama ma'i li yaqlibani sai manzo Allah ya tashi tare da ni dai ya dan raka ni malamai suka ce wannan a cikin sa ake fahimtar ziya wato mustahabbancin raka bako idan ya zo eh, ka dan raka shi waje haka an tambaye Imam Ahmad bin Hanbali an ga kana raka bako idan ya zo kana da hadisi kada sai bani da hadisi kada amma na tabbatar wannan zai faranta masa rai sai nake yi dan ya ji daɗi to amma kaga zaka iya koyon wannan cikin wani hadisin tunda ta zo zarta sai ya tashi dan ya raka ta wa kana maskanuha fi baiti usama ta bin zaid gidanta shine gidan usama ibn zaid a yanzu ba wai a wannan lokacin tana gidan usama ibn zaid ba a'a gidanta daga baya ya zama gidan wa gidan usama ibn zaid abinda abinda hadisin ke nufi kenan amma ya za a yi matar annabi ta je gidan usama ibn zaid kuma ta zauna ma'ana gidanta ne da can ita kuma bayar bayan rasuwarta kuma gidan ya zama na usama ibn zaid abinda ake nufi kenan famarra rajulani min al waɗansu mutane guda biyu cikin mutanen Madina suka zo suka wuce falamma ra'aya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka hangi manzan Allah tare da ita asra'a fil mashi sai suka gaggawa wajen tafiya fa qala sallallahu alaihi wa alihi sai manzon Allah ya ce ala rislikuma ku tsaya nan inda kuke innaha safiyatu bintu huyay kun ganta safiya ce yar gidan huyayyu haka maza Allah ya dai ya wa ka dai ya ijewa kansa tuhuma fa sai suka ce subhanallah ya rasulullah sai subhanallah ya manzan Allah yanzu zamu maka zaton kana tare ne da wata mata ba taka ba fa sai manzan Allah ce inna shaytana yajri min ibni adam majrad dami shaytan yana zirga zirga a jikin dan adam duk inda jini ke zirga zirga to kaga wannan shine nassin hadisi riwayar bukhari da muslim da yake nuna yiwuwar aljani ya shiga jikin dan adam tun daga shi yajri min ibn adama majrad dami inda dukkan kasan jini na kaiwa jikin dan adam wato shedan na shiga kenan aljani na shiga wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubikuma sharra na ji tsoron ya jefa sharri a cikin zukatanku shi yasa ne maza in kawar da wannan aw qala shay'an ko ya jefa wani abu cikin zukatanku malamai suka ce wannan shine abin da ke nuna mutum ya yi ƙoƙarin ya nisanci wuraren tuhuma dukkan wata magana da za ta jawo maka tuhuma ko aiki da zai jawo maka tuhuma ko zama a wuri da zai jawo maka tuhuma ko taron ka da wani ko wancan da zai jawo maka tuhuma mutum ya yi kokarin nisanta su dan ya kawarwa da kansa tuhuma wa fi riwayatin a wata riwaya annaha ja'at tazuru ta zo ne ta kawo masa ziyara fi itikafihi a cikin itikafin da yake fil masjid a masallaci fil ashr al awakhir ramadan a goma karshe na ramadan fa tahaddathat indahu sa'atan a wajensa dan lokaci sa'a a ba lallai bane ya zanto ya yadda a larabcin yau yake minti juya ta gida fa kama annabi ha ya tashi dan ya hatta babal masjidi har sai lokacin da ta isa kofar masallaci inda babi ummi salma daidai kofar gidan ummi salma summa zakarahu bi ma'anahu yace sannan sai ga waɗansu mutum guda biyu sannan sai suka ga za su tafi sannan sai manzo Allah ya ce ku tsaya sannan sai suka ce subhanallah sannan sai ya ce musu kaza ma'ana ya ci gaba da ambaton hadisin zuwa karshe to tunda wannan hadisin karshe ne bari mu karanta mayu ukazubin hadis farko mashru'iyatul itikaf itikafi shari'a ne la siyama fil ashr al awakhir min ramadan musamman a goman karshen ramadan ko a yau kaga dama zaka shiga itikafi ba wanda zai hana ka ya halatta a dukkan kwanakin shekara sai dai mustahabbancin sa a cikin goman karshen ramadan ya fi karfi na biyu an al hadisata al la tunafi al itikaf dan wani abu da zai faru a cikin itikafi baya rusa itikafi dan gashi matarsa ta zo ta dan tattauna da shi kan wani abu sannan kuma ta koma gida hakan kuma bai rushe masa itikafi ba khususan li maslaha musamman in abin ya zanto dan wani gyara ko dan wani amfani ka mu'anasatil ahli kamar wato dauke kewa ga iyali shuru bata ganshi ba kwana goma sai baya nan ta zo masallaci ya yi tambaye ta yaya kwana biyu ya yara ina fatan da gidan lafiya ta faɗa abin da za ta faɗa ko kuma na neman shawara wajen kaza kuma ta juya ta tafi shikenan wannan mu'anasa ne na iyalin ka dan ka sa musu inasi ka dauke musu kewa na biyu wa fihi husnu khuluqihi wa lutfihi sallallahu alaihi wasallam wannan na nuna kyakkyawan halin manzan Allah da tattausan hali da yake da shi iz anasaha domin ya dan dauke mata kewa sun makama li shayyi'aha ila baitiha sannan ita shi zai raka ta gidanta fa kaza yanbaghi an yatahallal muslimuna bi misli hadhihi al-akhlaq an-nabawiyyah al-karima irin haka ya kamata musulmai su yi kwalliya da irin waɗannan halaye na annabi halaye masu girma mutum ya zanto mai tausayi ga iyalinsa mai tausasa mu'amala da su Wafihi fihi annahu yanbaghi an yuzila al-insanu mayal yalhaquhu min tuhuma kuma a cikin hadisin ya kamata a ashe dan adam ya kawar wa kansa duk abin da zai iya biyo baya na tuhuma li alla yuzanna bihi shay'un huwa bari'un dan kar a muna zato gare shi dangane da abin da shi ko ya barranta gabarin sa bari'un minhu ayyan baki taharrus mimma yusabbibu tuhuma ya kamata mutum ya nesanta kansa daga duk abin da zai jawo tuhuma na biyar anna shaytan lahu qudratun wa tamakkunun qawiyyun min igwa'i bani adam lalle shaytan yana da kudura yana da dama mai karfi game da halakar da dan adam fa huwa yajri minhum majra dami duk inda jini ke kai kawo a cikin dan adam shaytan na bi qala da daqiq al-aid wa hadha muta'akkadun fi haqqi ulama wa man yuqtada bihim to kuma wannan kai kawo din da shaytan ke da shi da shiga jikin dan adam dan jefa masa mummunan tunani ko dan sa shi a aikata wani aiki na barna ya fi karfafowa ma game da malamai da sauran mutane da ake koyi da su dan shi shedan yana ganin idan ya halakar da malami ɗaya to ba shi kadai zai halaka ba mutane da dama za su halaka amma dan ya halakar da wani mutum gama garin mutum shi kadai shi kadai ya tafi amma malami ko duk yadda ya lalace ko waɗanda za su bi shi ko dai waɗanda soyayya za ta sa su ki ganin laifinsa ko kuma waɗanda kiyayya za ta sa ka dan laifin ya sa kuma sun rabu da shi ba sa sauraron alkhairin sa shi ko ba da za ka samu wani mutum wankakke dari wasu dari shi yasa ake cewa kafal mar'a nubulan an tu'adda ma'ayibu ya ishi mutum alfahari idan za a iya kidaya laifinsa ai babban matsala a ce laifin ka sun fi karfin a kidaya amma matukar za a kidayawa mutumin kirki ne sai dai kaza ba dai ba kenan duk abin da aka yi shiru ya zo me kirki to ai wannan mutumin abin tafiya ne abokin tafiya ne mutumin kinkin sai dai kaza da kaza da kaza in dai ba su wuce yatsun hannu ba ai abokin tafiya ne ai illa shine tun kana lissafi har ka kasa lissafi to wannan ina zaka dashi amma wai inda zaka dashi to amma shaidan yana da wannan illar saboda ya san idan mutum na gari ne abin koyi cikin jama'a waɗansu ko dai su bi shi a makance ko da ya yi kuskure ba sa ganin kuskurensa kaga sai su halaka ta wannan bangaren waɗansu kuma kuskuren da zai guda ɗaya ya sa su manta da rinjayen alkhairinsa su cire shi daga cikin fayil ɗinsu kwata-kwata ba su tare da shi kaga su ma shaɗan ya shiga tsakaninsu da wannan malamin kenan ta yadda sun daina sauraron alkhairin da ke fitowa daga bakinsa saboda tasirin kuskurensa ɗaya ko kuskurensa biyu ko uku ko hudu wannan dole ne sai mun yi hattara game da wannan sosai game da malamanmu sawa'un manya na tsaka tsakiya na ƙasa duk wanda aka ce malami kada ka ɗauka don ya zama malami daga nan ya zama asumi zai iya daidai zai iya kuskure in ka fahimci zai iya daidai zai iya kuskure kaga ba za ka fi ba za ka bi shi akan kuskuren sa ba sai dai akan abin da yayi ɗaya kenan sannan dan yayi kuskuren nan baya sa kai kuma ka ji daga nan ka rabu da shi gaba daya dan ina za ka je ka nemi wanda baya kuskure kuma in ka rabu da wannan shi yasa yan bid'ar da suka dauki bid'a su shine a samu wanda shi 100 bisa 100 daidai yake baya kuskure to na farko ko sun tafi da wanda baya kuskuren suna ana ta tafiya su ne kawai bai wa kuskuren ba yana wa Allah kuskure ko yana wa wani kuskure su kadai ne bai musu ba ai shi kadai ne ai shi kadai ne ai daga shi shi kenan rana ɗaya idan yayi kuskuren sai su a to ai shi ma ya lalace sai su ajiye shi gefe guda sai su me sai su dauko wani ana nan ana nan shi ma da an yi tafiya zai yi kuskure sai su ajiye shi gefe guda to shi yasa sai bid'a da ita kadai ce sai ta rabu gida biyu sai ta rabu gida kaza har sai ta rabu gida ba iyaka saboda asalin ta jahilci da son zuciya ke shiga ciki zuciya tana da bukatan dole sai kaza nake so ko bana son kaza sannan kuma jahilci na yawa mutum dan adam jagoranci to mutum ya riga ya shiga uku kenan ya lalace shi sa kowane mutum zaka gina mu'amala da shi ka gina mu'amala akan cewa bil adama ne shi zai iya daidai zai iya kuskure yanzu abin da yake nema a wurinsa me ya furin duk mutumin da alkhairin sai farin jaye zan tafi da shi akan haka zan yi kokarin ta kurakuransa in tafi akan abin da ya tafi na daidai dinsa an ga imam malik ibn anas a wajen wani malami tun daga safe har azhar baya rubuta komai aka ce ya ka je makaranta ba a ganka da exercise kana daukar lecture ba yace ba malamin hadisi bane duk abin da zai faɗa na hadisi daga mawdu'i sai da'ifi ce to me kai ka wajen yace na da kyakkyawar mu'amala kuma ya iya magana da yake jan hankalin mutane sai na tsaya dan in koyi wannan amma hadisi ko na bar masa kayan sa na in koya a wani wurin <laughs> wa fihi shafaqatun nabi sallallahu alaihi wa sallama ala ummati kuma wannan ya nuna annabi yana da jin kai shi wannan hadisi game da al'ummarsa fa innahu ya'lamu min zahir al-hal anna rajulayn lam yadhunna shay'an a zahirin al'amari ya san waɗannan mutane guda biyu su yi mummunan zato ba wa innama alima kai da shaytani shadid amma ya san kaidin shaytan wanda yake da tsanani fa khafa alaihi ma an yuwaswisa lahum bi shay'in sai ya ji tsoron kashe dan ya jefa masu wasuwasi a cikin zukatansu ya kono sababa halakihima ya zanto san halaka a sanadiyar wannan wasan da haka sai dakatar da su dan ya cire musu wannan qala ba'd ulama waɗansu malamai suka ce wa minhu yanbaghi lil hakimi an yubayyana lil mahkumi alaihi wajh hukumi hukmi idza kana kafiyan alaihi nafiyan da tuhuma. da haka ya dace ga dukkan alkali a kotu bayan ya yankewa mutum hukunci na a daure shi a yanke masa hannu a yi masa bulala a yi masa tara to ya masa bayanin yaya aka yi ya zama laifin kuma dan me aka masa wannan hukumar dan ka kawar masa kan ya tafi a zuci kan cewa ka zalunce shi mutum ya kamata alkali a kotu ya bayani eh, idan da ayar qur'ani ce ce kaga abin nan da kai ba wai dan ina kinka bane ba aya ce ta alqur'ani ta ce kaza hadisi na manzon Allah ce kaza doka ta ce kaza kaza ya ce kaza kaza ya ce kaza kai bayani ina fata an fahimta idan final court ce kake magana final court ce ta ce ai maka kaza ni ba ni bane ne maka kaza kaga <laughs> tunda ni wato bane kashe zoman ba ta aka bani to me na na laifi a cikin ni da aka bani ka san shi zomo baya fushi da makashin sa sai mai rataya dan shi mai rataya kullum yake rike waya ratayo haka shi yasa zomo ke jin haushin sa sama da wanda ya kashe shi haka suka ce قال بعض ulama. ومنه ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا عليه نفيا للتهمة نتقص جواز خلوة المعتكف بزوجه ومحادثتها أشياء هلتا mai itikafi yake banta da matarsa kuma yi mata magana idza lam yusir zalika shahawatahu almunafiyata fi munafiyata litikaf idan hakan bai motsa sha'awarsa ba irin sha'awar da ta iya rushe itikafi na tara qala ibn daqiq al-eid ibn daqiq al-eid yace wa fil hadisi dalilun ala hujumi khawatir shaytani ala nafs a cikin wannan hadisi mun fahimci cewa ashe dukkan wani tunani na shaidan mummunan tunani da zai fadan adam ya kamata a kaiwa wannan tunanin farmaki a yi maza a kawar da shi da idan ka kyale shi na dan gani sai ya fadada kamar yadda ibn al-qabi ya bayani a cikin wannan littafin sa namanta ko dai tariqul hijratain wa babu sa'adatain ne ko miftahu daru sa'ada ko kuma cikin alfawaid namanta yake cewa asalin tunani da khatira ce min alkhawatir khatira dan abin da ke girmawa akan zuciya yace to idan mummunan tunani dan girma zuciyarka yi maza ka ture shi yace idan ka kyale shi ya samu wurin zama sai ya tashi daga khatira wato sai ya zanto irada nufi da tunani ne kawai yanzu kuma ka fara nufin bari in yi kaza idan baka kawar da shi ba da kan irada zai kai har zuwa ga at-tasmim ko al-azaim al-azima kuma shine nufin da yafi irada daga nan gurin sai zanto at-tasmim shine zuciya ta makance dole sai nayi to da haka da mummunan tunani ya zo sai mutum ya kokarin ya jefar da shi ko ya shagaltar da kansa da wannan ko ya isti'aza shi sa Allah ce wa imma ganda kamina shaytanin azgun fasta'iz billah idan wani mummunan tunani ya zo maka daga shaidan yi masa kai isti'aza to sai ka ga ya kau amma idan ka baiwa ka dama ta fada da tunani kai abin sai abin ya zama ya kai matsayin da ba za ka iya ture shi ba dan haka yace wa ma kana min zalika ghairu maqdurun ala dafihi la yu'akhadhu bihi irin darsuwar tunani da zai zo a cikin zuciya wanda baya dadewa ya kau wanda dan adam baya iya hana kansa wannan ba a kama dan adam da wannan a matsayin laifi sai ya tashi daga khatira ya zama irada ko daga irada ya zama azima ko daga azima ya zama at tasmim an gane ko fa huwa musammimun ala an yaf'ala kaza to kaga ya zama mummunan abu kenan abin da yasa ba a kawo mutum da tunani da zai gifta a zuciyarsa dan Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha qala sanani al-imamu sanani mai littafin subul salam yace al-wasawisu tatruqul qalba waswasi yakan kwankwasa murfin zuciya ne fa in istarsala al-abdu ma'aha idan mutum ya dan bayar da dama ga irin wannan waswasin qadatu ila shakki sai shakka kuma ta zo wa dan adam wa in qata'aha bi dhikr wal isti'azati zahabat anhu idan yayi kokarin yanke wannan shakka din ta hanyar zikiri ko ta hanyar isti'aza sai ga ya ci nasarar abin ya kauda gare shi wato dai malamai na tarbiyya ina nufin tarbiyya ta addinin musulunci suna da kyakkyawan bayanai waɗanda suke da dan adam zai mu'amalanci zuciyarsa ko kare bari ta yi tana sharri da yawa ko in ta tana yi zai kawar mata musamman ibn al-qayyim a cikin littafin al-fawaid dan karamin littafi ne haka gwan guda daya yana da maganganu waɗanda suke masu kyau waɗanda za su tarbiyyanci dan adam akan hali na gari ko a cikin littafin bada'ul fawaid ko kuma wanda suke kira hujjatul islam wato muhammad al-ghazali a cikin littafin ihya ulumuddin to shi dai shi illar littafin ihya ulumuddin wato akwai alkhairi akwai sharri a ciki wanda ba ɗalibin ilimin da zai iya bambancewa ba sai je wajen neman alkhairin ya fada cikin waɗansu bid'o'i tunda ya yi shi a lokacin yana cikin bid'a to amma ka samu littafi da ya yi magana akan yadda mutum zai gyara zuciyarsa ya kawar da dattin shirka dattin hasada dattin girman kai dattin al'ijabu bin nafs dattin hikido mugun nufi kulli wato yayi magana yayi maganganu masu tsafta sosai da sosai wanda dan adam zai gyara zuciyarsa daga nan gudun sai profesa muhammad kutub a cikin littafin sa manhajul tarbiyyah al-islamiyya manhajul tarbiyyah al-islamiyya wannan littafin yana da matukar kyau sosai da sosai musamman tun da ya rubuta shi da bayani irin na zamani ya karanta menene ake kira psychology a turance a ilimin boko kuma ya san wannan abin a musulunci da haka sai ya dora shi gaba ɗaya akan sakelan qur'ani da hadisi abin gudun ban tun da musulmi ne da Allah ya sa yake da fahimta mai kyau game da alqur'ani da abi idan ya kawo sai ka gaya ne nemo aya da zai rabaka da shi yana da kokari sosai sosai ina da sai mu dakata a nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya sai mana gobe za mu tashi akan babul hajj idan Allah ya wassalamu alaikum rahmatulah.